لعلهم يذكرون فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سورة يونس عليه السلام مكية وهي مئة وتسع آيات بسم الله الرحمن الرحيم ألف تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا نوحينا إلى رجل منهم أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر مبين نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درين لهدي درن بيو قوة رمضان في درا دول إير الأريه دول أربعين دأوكو وانده داتي دا درن أوكو قوة إبريل نايسان دبو بيو دا إشرين دبيو Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar hatsuwa wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci na Usman bin Fodiyo a wannan gari na Jalingo muna wa Allah madaukakin sarki kan haka muna ƙaskantar da kai a gabansa muna roƙonsa da ya mana jagora cikin dukkan bayanai da za mu yi kada mu ce komai sai abin da ya dace da abin da yake so ya dace da shari'arsa kuma ya sanya wa abin da za mu faɗa ɗin nan albarka mai yawa ta yadda za mu fa'idanta gaba ɗayanmu alhamdulillah bara mun tsaye da wannan tafsiri daren talata daren 29 ga watan ramadan wanda ya dace da daren goma sha ɗaya ga watan ne ayyar shi yau kuma da ikon allah allah ya ba mu daman fara wannan tafsiri babu shakka wannan daga cikin ayoyin Allah maɗaukakin sarki cikin bayinsa mutane da yawa ne da aka yi ramadan da ya wuce tare da su amma kuma wannan ramadan bai riske su ba sau muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu ya gafarta musu wato al'ummar musulmi da musu rahma mu kuma da Allah maɗaukin sarki nuna mana wannan rana muna roƙonsa ya ƙara mana imani sannan ya ƙara mana albarka cikin abin da ya rige na rayuwarmu wa musulmi musamman masu tafsiri malumanmu ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'a ta zala silbidiya wa iqamata sunna su sani akwai nauyi babba a kansu domin alƙur'ani ake karantawa sannan kuma su yi ƙoƙarin bayyana shi da harsunan da waɗanda suke tare da su suke fahimta saboda haka wannan aiki ne babba sai a ƙara neman taimakon Allah a kuma sanya ikhlasi duk wani aiki idan babu ikhlasi a cikinsa ba da amfani sai ma ya cutar saboda haka dole ne masu tafsiri da zamanto suna wannan tafsiri saboda neman lada wurin ubangijinsu saboda fa'idantar da al'ummarsu shiryar da su a gudu tare a tsira tare domin addinin musulunci fiha ce kuma an sauko da alkur'ani zikir saboda tunatar sai ikhlasi su nemi taimakon allah maɗaukakin sarki sannan kuma kada su ce komai sai abinda suke da ilmi a kansa iya ƙarfinsu an sani ɗan adam biyar da ya kai ya kawo baya cika cif-cif baya wuce tara ba zai kai goma ba wannan shi ne gaskiyar lamari amma dai ya zamanto kowa ya yi iya ƙarfinsa akan cewa bayanin nan da yake yi ko tafsirin nan da yake yi yana yin sa ne kan ilmi iya ƙarfinsa kenan kuma ya buɗe ƙofofinsa idan ya yi kure aka samu wasu bayin Allah ko wani bawan Allah ya faɗakar da shi ya saurare shi idan wannan faɗakarwa ta dace to ya karɓe ta yi gaggawan karɓanta wannan shine ne masu tafiri suna samun fatawowi daga wurin masu sauraron su kada wani ya amsa fatawar da baya da ilimi kanta idan bai sani bai ce bai sani ba yanzu sai ya duba wataƙila gobe ko bayan gobe sai ya bayani ta yi to baya da wannan bayani sai ya mika wannan fatawa zuwa ga wani wanda yake ganin ya zarce shi cikin wannan fanni wannan shine wajibin dukkan wani mai tafsiri a irin wannan yanayi kuma tabbas wannan shi muka gaja daga salafus salih imam malik a zamaninsa yana daga cikin manya-manyan maluman duniyar musulunci da suka bunƙasa amma kuma duk da haka sau da dama kan kawo masa fatawa daga yankunan ƙasashen duniya daban-daban ya amsa kaɗan daga cikin su sauran kuma ce bai sani ba sai ya duba lalle wannan alheri ne babba da salaf irin su imam malik suka gadar mana Allah ya musu safiyar alheri sannan masu tasiri su kara koya wa mutane girman Allah maɗaukakin sarki wajibcin biyayya gare shi imani da shi imani da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam imani da sauran manzanni imani da alkur'ani mai girma imani da sauran littattafai imani da ranar lahira imani da mala'iku imani da kaddara da dukkan abubuwa da suke da alaƙa da wannan gaskata Allah cikin alkur'ani mai girma wato gaskata alkur'ani sa'annan kuma gaskata manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam cikin sunnarsa cikin hadisansa masu tasiri abu ne da ke wajibi abu ne da ya dace su tarbiyyantar da al'umma akan wannan saboda shaidan a barin mutane shaidan yana gudana cikin mutane ya kai kawo kamar yadda jini ke gudana cikin jikunansu kuma shaidan ya kan fitowa mutum a duk hali da yake ciki idan Allah maka ni'imar kyakkyawan aiki a ce ka samu kanka kana zama cikin mutane ka musu tafsiri ka musu bayanin ayoyin alkur'ani kana shaɗan na iya shigowa ko ya sa ka yi riya ko ya nuna cewa ka fi kowa bunƙasa ka fi kowa fahimta sun ɓaci kamar yadda zai fito wa kowa kamar da zai fitowa wanda yake kan wani abun kirki kawai mai tasiri kenan haka nan kuma mai sauraro haka wanda yake kasan wannan almuhim shaidan baya bacci baya hutu abinda ya sanya wa kansa shine ya ga cewa ya ɓadda wato bani adam ya ɓadda mutane ya ɓadda aljanu to saboda haka masu tafsiri su cusa wa mutane tarbiyyar neman tsari daga sharrin shaitan mai da al'amura zuwa ga Allah a tarbiyyantar da al'umma wurin girmama nassoshi na Alƙur'ani ko nassoshi na hadisan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam don muna ga yadda lamura suke wanda yake duban kallon social media zai ga yadda mutane suke jin son zuciya ba iyaka za ga wani zai ce shi ba ruwansa da komai sai alkur'ani akwai wani wadda na ji daga wata ƙasa cikin makwabtanmu yana kira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da malam muhammad cikin rashin girmamawa kuma yana cewa shi ba ruwansa da hadisi shi alkurani kawai ya sani to wannan da jahilci ne ilhadi ne kuma ma kafirci ne iya billah domin sahabban nan da suka ruwaito mana alkur'ani ko suka nakalto mana ayoyin alkur'ani su ne dai sahabban nan da suka nakalto mana hadisai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai zama rashin hikima da kuma yin abin da mai hankali ko masu hankali ba za su fahimta ba ka gaskata waɗannan sahabbai wurin nakalto alkur'ani zuwa gare mu mu domin kowanne daga cikinmu bai zamani da annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake saukar masa da alkurani baya nan sabban nan sai suka nakalto alkurani zuwa ga tabi'e tabi'e suka nakalto mana alkurani nan har zuwa gare mu yanzu ka yadda da gaskiyar sahabban nan da suka ruwaito alkur'ani daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam har ya same mu sannan kuma ka karyata su da su ne wa'annan sahabban har yanzu ko ka karyata su ko ka kafirta su wanda suka nakalto mana maganganun annabi ko hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wauta ta kai wauta a irin wannan matsayi Allah ya sauƙaƙe imam abu hanifa da imam shafi'i suna cewa idan sahal hadithu fa huwa mazhabi idan hadisi ya inganta matafiya ta kenan ita ce mas'abata idan hadisi ya inganta ya cika dukkan ƙa'idoji na tabbatar da labari waɗanda suke suna rubuce cikin ilmin mustalahul cikin ilmin abin da ake kira ilmin rijal waɗannan imamai suna cewa masabata kenan kowane yana daga cikin su yana cewa masabata kenan in hadisi ya inganta shine masabata saboda haka duk gadarar ka da cewa kai mai fiku ne ai ka zarce imam abu hanifa ba ka zarce imam abu hanifa fahimtar fiku ka zarce imam shafi'i fahimtar fiku ba ka zarce imam shafi'i fahimtar fiku ba domin wasu shaɗan na biyowa ta ɓangaren cewa nuna musu cewa kai mu fa maluman fiku ne saboda haka ba ruwanmu da hadisi hadisi zai inganta amma kuma mu ce ba ruwanmu da shi dalili mu yan fiku ne to ina koyi fikun fikun ka zarta fikun imamu abu hanifa fikun ka ya zarta fikun imamu shafi'i gashi nan yana cewa imamu shafi'i da imamu abu hanifa kowanne daga cikin suna cewa idza sahha alhadith fa huwa mazhabi kai kuma hadisi ya inganta ya cika dukkan sharuɗa da ƙa'ida sannan ka ce ba ruwanka da wannan hadisin hujjarka kai mai bin fikku ne ko hujjarka kai mai bin alkur'ani ne kawai wannan ana kiran tafsiri su faɗakar da al'umma waɗannan lamura imamu shafi'i yana cewa idza khalafa qawli qawla rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fadribu qawli fadribu bi qawli al-ha'id idan nayi magana kuka ga maganar ta saba wa maganar da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yayi ku ɗauki wannan magana tawa ku yi jifa da ita akan wani bango ko ma wani wuri da ya kama da bango matukar na yi magana kuka duba kuka ga cewa maganar ta saba wa maganar annabi to ku yi jifa da magana ta haka imamu shafi yake cewa ka bi imamu shafi ifi ku imam malik yana cewa inna ma ana basharun uqti'u wa usibu ni ba kowa ba ne face mutum ina yin kure sannan kuma ina yin daidai wannan kuma ita ce babbar sifar ɗan adam fi ra'ayi idan na yi istihari cikin wata matsala to masu ikon dubawa su auna wannan istihari nawa fa kullu ma wafaqa alkitab sunna duk wani ijtihadin da nayi idan aka duba aka ga cewa ya dace da alqur'ani da sunna fa khuduhu ku yi riko da wannan ijtihadi nawa ma'ana ku yi riko da ijtihadin nan nawa ba don zatinsa ba ba yana ijtihadi na ba abin da ya halarta muku riko da shi saboda ya dace da alƙur'ani da sunna وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه إذن لا إجتهاد هو إجتهادنا يا ساطا القرآن إذا السنة تكبر إجتهادنا كبر إجتهادنا بعد ذات سبا آآ آه، دليل إذا كبر سبو دا يا ساطا القرآن إذا السنة دومين القرآن إذا السنة كود حديثي سوني ميزاني to kai da za ka ga wata magana a jingina ta ga imam malik ko wani daga cikin shugabanni ta kuma maganar ta saɓawa alƙur'ani ko ta saɓawa ingantaccen hadisi sa'an nan ka ci gaba da riko da wannan maganar da wa dogara ba ka dai dogara da alƙur'ani ba baka dogara da hadisi ba sannan baka dogara da nasihar imam malik ba ko da umarnin imam malik ba kuma kai duk sukunka ai baka kai sukun imam malik ba hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ne kamar da ayoyin alqur'ani suke wahayi ne daga cikinsu wahayi ne illa dai iyaka ayoyin alkur'ani su lafuzansu da ma'anarsu duka wahayi ne su kuma hadisi ma'anarsu ita ce wahayin ban da lafuzansu amma dai duka a jawharin sun ittifaqi ko ne daga cikinsu wahayi ne daga Allah madaukakin sarki wannan ko misdaki ne na fadar Allah madaukakin sarki cikin suratul najmi inda yake wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha إن هو إلا وحي يوحى haka Allah ya ce Allah ya ce wa mayan liƙwanin hawa wato baya magana bisa son zuciya ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam baya magana bisa son zuciya idan ya hurta magana to babu shakka babu son zuciya ce in huwa illa wahyun yuha duk wani hukunci da ya bayani kansa wahayi ne da aka yi wahayinsa zuwa gare shi imam abu dawud da tirmidhi da ibn maja da ahmad da dara kutne da hakim da ibn libban da darimi da tabrani da bai haƙi sun rawaito hadisi sahihi daga sahabi ma'adi karim sahabi al bin ma'adi karim al-kimli yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala ku saurara ya ku al'ummar duniya inni utitul kitaba wa mislahu ma'a ni an bani alqur'ani Allah ya sauƙar mini da alqur'ani wa mislahu da kuma kwatankwacin alkur'ani ma'ahu tare da shi alkur'ani abubuwa biyu aka saukar mini abubuwa biyu aka bani alkur'ani da kutancin da kwatankwacin alkur'ani tare da shi alkur'ani duk duniya ta saurara ta fahimta ala inni utitu alqur'ana wa mislahu ma'a ku saurara an bani alqur'ani da kwatankwacin alqur'ani tare da shi alqur'ani ala yushiku rajulun ku saurara ya yi kusa ko ana kusa a samu wani mutum da yansani shaba'ana ala arikatihi zai ci ya ƙoshi ya zauna ya baje akan kujerarsa ko akan gadon asaitarsa ana kusan a samu haka ya ƙulu ya riƙa cewa alaikum bil qur'an ku yi aiki da alqur'ani kawai ba ruwanku da wani abu sai alqur'ani Kama wajadtum fihi min halalin fa ahillu abinda kuka tara cikin sa na halal ku ɗauke shi matsayin halal wama wajadtum fihi min haramin fa harrimu abinda kuka samu cikin sa na haram ku haramta shi annabi yace ana kusa a samu wani mutum mai irin wannan magana an samu irin wannan mutumi an samu suna da yawa ala annabi ya ce a saurara la ya hillu lakum lahmul ahali ahli ya halatta gare ku namar jakin gida nama na jakin gida haramun ne in dai jaki ne na gida jakin nan da muka sani muke ɗora masa kaya annabi ya haramta shi sa umarnin Allah wala kullu dinabin min ba haka dukkan wata dabba mai fiƙa irin su zaki irin su damisa irin su dila irin su kirkeci waɗannan dabbobi duka Allah maɗaukin sarki ya umurci annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wa duniya haramcinsu annabi ya haramta su duk da babu wannan haramci cikin alkur'ani babu haramcin jaki cikin alkur'ani amma yana nan cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi sahihi ya kamata masu tafsiri su koya wa mutane su tarbiyantar da mutane kan irin wannan hadisi ko za a samu fita daga wannan musiba da da yawa daga cikin al'umma suka fada cikinta na cewa ba ruwansu da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ruwansu da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sai alkur'ani kawai muna roƙon Allah malaukakin sarki yawa masu tafsirin mu jagora kada su ce komai sai abin da ya dace da shari'a su dubi Allah lokacin da suke tasfiri kada wani ya ce akwai wani wanda na je neman bashi wurin sai hana ni saboda haka zan hushe haushe na a kansa ana iya samu wannan ko ba a samu ana iya samu wannan haramun ne haramun ne wannan koya mutane abinda Allah ya ce Abin abinda manzonsa ya ce ba tare da an kawo wani abu na son kai ba domin jawo wa kai wata ƙima ko wata fa'ida ko domin tunkuɗe wa kai wata cuta a'a kamar da muka ce masu tafsiri ya zamanto suna tafsirin nan saboda bautar Allah maɗaukakin sarki su kuma tsarkake Allah cikin wannan ibadar suna tafsirin nan saboda a gudu tare a tsira tare saboda su shiryar da al'ummarsu in sun haka shi kenan maganan kai ko ni ya hana ka bashi ko ni ya ɓata maka rai ko ni abu wannan kuma wata matsala ce daban ka nemi haƙƙinka ta wasu ɓangarorin ba dai akan wannan teburi na tafsiri ba in kai haka Allah zai taimake ka dama Allah ya ce in yansurkum Allah fala ghaliba lakum in yansurkum Allah fala ghaliba lakum نعم يخذلكم فمن min الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله Sarki shi yake kare bayinsa. kada wani ya bar hanyar Allah ya saba wa Allah domin neman kare kansa mafi yawan lokaci kan ba zai karu ba kuma ko da kan ya karu wannan kariyar ba za ta tsawaita ba saboda kar ka saba wa Allah domin ka kai ga biyan wata bukata ba daidai ba ne ka bauta wa Allah ka bi hanyoyi da suka dace sauran kuma sai ka bar Allah madaukakin sarki wanda Allah ya taimake shi tabbas wannan ya samu taimako wanda kuma Allah bai taimake shi ba duk duniyan nan ba wani wanda ya sai taimake shi wannan shine ma'anar ayar da Allah ramma ya karanta in yansurkum Allah fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman faman zalladhi yansurukum min ba'di bayan wannan muqaddima za mu shiga tafsiri نعم على رمى أولا يرون بسم الله الرحمن الرحيم نعم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون na'am kamar da kuka sani uh, muna cikin suratul tauba ne wannan sura ta tauba ta daga cikin surori na ƙarshe-ƙarshe wurin sauka saboda haka ta yi bayanin munafukai da yawa kuma a wannan ayoyi da za mu karanta ma akwai wannan bayani Allah ya ce awala ya rauna ba sa gani ne awala ya rauna ba sa gani ne bilya'i ana karanta shi ya rauna da ya ai almunafiqun munafiqai ba sa gani ne وبالتالي ana ma karanta shi awala ترون nan ana nufin مؤمنين kenan awala ya rauna munafukai ba sa gani ne ko awala ta rauna ko mumini ba sa gani ne annahum yuftanun cewa su yuftanuna ay yuftaluna ana jarraba su fi kulli amin cikin kowace shekara ana jarraba su marratan ko sau ɗaya au ne ko sau biyu haka abin yake tun zamanin da can da kuma wannan zamani har kiyama ma ta tashi kuma wannan domin Allah ya ƙara nuna girmansa da bunƙasarsa da cewa shi ne mai iko har kowane lokaci kowane ɗan adam kama daga shugaban ƙasa shugaban duniya zuwa ƙasa Allah maɗaukin sarki kullum yana kawo wasu al'amura da suke nuna kasawarsu su fahimci cewa Allah na sama da su akwai abubuwan da ba su da iko kansa haka ne ko ba haka ba idan ana maganar bukatar kasashe musamman wurin mallakar makamai ana maganar amerika sai a maganar rasha in ana maganar makaman nukiliya ma rasha ta fi mallakar duk wata ƙasa ta duniyar nan mallakar yawan makaman nukiliya haka ne to shugaban rasha vladimir putin ta yi a yau din nan a yanzu nan da ka dubi zuciyarsa za a ga cewa yana cikin tashin hankali saboda yaƙi da ake ci yaƙin da ya kai wa ƙasar ukraine makwabciyarsa wannan yaƙi yana dab da ya zamanto yaƙin da ya ƙi ci, ya ƙi cinyewa, ko yaƙin da zai iya zamanto wa rasha ƙarfin ƙafa ga kuma al'amura watakila rikice-rikice na cikin gida da za su biyo baya don babu ta yadda za a yi shugaba ya faɗa yaƙi haka a yi ta yaƙi ƙasa ta samu talauci talakawa su shiga ƙunci ba tare da an samu wasu rikice-rikice ba to wannan dai sunar Allah ce cikin halitta duk yadda ƙasa ta kai ga bunƙasa duk yadda shugaban ƙasa ya kai ga bunƙasa ya mallaki kaza ya mallaki kaza wani lokaci sai samu kansa cikin yanayi mara daɗi shekarar da aka yi zaɓen trump da joe biden bayan an gama zaɓen inda za ka shiga cikin zuciyar trump za ga cewa ba a cikin hayyacin yana kuma shugaban ƙasar da ta fi kowace ƙasa ƙarfi a duniya ko ga faɗuwar zaɓe ga ya za a yi a kubuta daga wannan al'amari za a bar mulki to haka Allah yake a kowane zamani Allah na jarraban mutane ta yadda dukkan masu hankali za su fahimci cewa su sun kasa gaban Allah Allah na sama da su shi yasa nan Allah yake cewa munafukai ba sa gani ne ko kuma kumu ne ba sa gani ne irin yadda Allah ke jarraban munafukan da sauran mutane a shekara ko so ɗaya ko so biyu a samu fari wani lokaci a samu tsadar abinci hmm? aw bil da kamfan ruwa a samu fari wal amrad ko ku a jarrabi mutane da cututtuka kwanan nan muka fara fita daga zarabar corona ko shekaru wajen biyu ana fama da musibar corona duk da mu a nan irin najeriya da wasu ƙasashe na afirka allah ya kare mu ba mutu da yawa ba amma mafi yawan kasashen duniya sun sha wahala dubbai sun mutu daga cikinsu amma dai mu ko da ba mutu ba da yawa kariyar tattalin arziki da ta shafi duniya ta shafi noma to haka Allah maɗaukin sarki yake yi domin ya nuna ikonsa cikin al'ummarsa masu hankali su suke fahimtar irin waɗannan ayoyi su yi wa kansu ƙiyamun laili su sanya wa kansu linzami su dawo ga Allah maɗaukakin sarki su bi dokokinsa Allah ya sanya mu cikin masu wa'azantuwa da irin abin da Allah ke wa'azantar da mu da shi sun malaya tubun aimin nifaƙihim amma duk da haka munafukai ba sa tuba daga munafurcinsu wala hum yadhakkarun hakanan nan ba sa tazakkuri ai la yasta'izun ba sa wa'azantuwa wannan abin mamaki ne na'am وإذا ما أنزلت سورة وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا شرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون wa idza ma unzilat sura hakanan idan aka saukar da wata sura wa annabi sallallahu alaihi wasallam surar take bayanin halayen munafukai idan annabi ya karanta wannan sura munafukai suna iya fahimtar da su ake yi domin halayensu ne Allah matanin gaibi ya bayyana wa annabi sallallahu alaihi wasallam ai fiha dhikruhum a cikin sura zaman zamanto akwai ambatonsu ba ambatun sunayensu ba ambatun halayensu wa qara'a an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai nabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wa sahabbai wannan sura wanda su munafikan suna ji idan haka ya faru nazara ba'dhum ila ba'd sai sashin sai rika duban sashi yuriduna al-harba suna neman gudu su bar majalisar annabi yaquluna suna cewa hal yarakum min ahadin a lokacin da kuke fita kuke sulalewa daga majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam domin kar fallasan ta ƙara yawa suna gawa junansu lokacin da kuke fita a kowanne suke ganin ku a kowanne ya gan ku ai za kumtum fa in lam wa illa idan sun fahimci sahabbai muminai suna za su gane gudu ce suna sulalewa akwai wanda ke zai gane su zai fahimci cewa za su gudu to ba za su tafi ba domin kada sama su sa kansu cikin mushkilar a ce a to ga suwa ne suna gudu in kuma sun saci idanun mutane sun ga cewa ba wanda ke kallon su to za su watsa za su sulale ne idza qumtum fa in lam yarahum ahadun idan wani bai gansu ba qamu sai su tafi tashi su tafi wa illa tabbatu. in kuma ba haka ba wata in sun ga suna ganin su tabbatu sai su ci gaba da zaman sun tarafu ai jami'an min majalisar wayi daga nan kuma sai su watse daga majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam majalisar wahayi khawfan min al-ittiba' domin dai gujewa ƙara jin kunya ƙara kunyata a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da muminai da suke tare da shi tun da wannan shine halin su Allah ya ce sarafa qulubahum anil huda Allah shi ma ya kawo da zukatansu daga shiriya fa innahum qaumun la yafqahun lalle su mutane ne la yafqahun da ba sa fahimta alhaqa gaskiya li adami tadabburihim saboda ba sa tadabburin ayoyin alqur'ani ballantana su fahimci girman Allah ballantana su fahimci gaskiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ɗauke da ita sun riga sun auri munafurci sun cika zukatansu da munafurci saboda haka babu inda gaskiya za ta samu zama cikin wannan zukata Allah ya sauƙaƙa malam ya ce بدأت wa ببراءة الله ورسوله من wannan sura kamar da kuka sani. ta fara da bayyanar da bara'ar Allah da manzonsa daga mashrukai Allah ya ce a farkon suran bara'atun min Allah wa rasuli ku saurara ga wata bara'a yanzu da ta zo bara'ar Allah da manzonsa daga mashrukai ba ruwan Allah da mashrukai ba ruwan manzon Allah da mashrukai sannan wa kallamat alaqati alaqati bain al-ummati al-muslimati wal kuffar kuma wannan sura a farko farkonta ta yi bayani kan yankewar alaƙa ko kuma alaƙoƙi tsakanin al'ummar musulmi wal kuffar da kafirai da yajin am a bisa gamimiyar fuska wannan ne halin da ko irin yanayin da wannan sura ta fara da shi wa taktumu gashi nan kuma yanzu wa tana khatma wato tana bayani a ƙarshen ta kenan bi bayanin silati wato da yin bayani na dangantaka bainan nabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam wa bainan ummatihi da kuma tsakanin al'ummarsa wa bayani da kuma yin bayani annama ja'ahum bihi cewa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wa al'ummarsa da shi fa inna ma huwa khairun ba wani abu bane face alheri duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wa duniya da shi alheri ne in ka ga fahimtar ka ta fahimci cewa alheri bane to ka tumi fahimtar taka akwai matsala cikin fahimta ana samun karkata cikin fahimta ana samun rauni cikin fahimta ko kamar da ake samun rauni cikin karfin jiki ko lafiyar jiki da sauransu sannan a ƙarshe har yanzu a ƙarshen wannan sura wa umira huwa an umarce shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam an yi atamida ala rabbihi wahda da dogara akan ubangijinsa shi kadai ya ishe shi hina ya tawalla anhu man ya tawalla a duk lokacin da mai bashi ba wanda zai mai bashi baya zai bashi baya lokacin da munafukai suke juyawa su bashi su fita sha'aninsa lokacin da kafurai suke fita sha'aninsa suke masa sharri suke masa kulle-kulle ya dogara da Allah shi kaɗai Allah ya isan masa fa huwa nasiruhu Allah shi ne mai taimakonsa wa kafihi kuma ne mai isan masa فقال تعالى في الله مدعوكين سركي يتي لقد جاءكم رسول جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نعم إن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول حقيقة تبس ونئر يا زومك من أنفسكم لقكو كنكم متن ne a matsayinku na mutane shi annabi mutum ne balarabe ne a matsayin kuna larabawa shi annabi balarabe ne ba ƙuraishe ne a matsayin kuna ƙuraishawa annabi ba ƙuraishe ne ba hashime ne a matsayin kuna hashimawa annabi ba hashime ne ɗan makka ne a matsayin ku na ɗan makka annabi shi ma ɗan makka ne saboda haka laqad ja'akum rasulun tabbas haƙiƙa wani irin manzo ya zo muku min anfusikum daga ku kanku ba daga wani ku ba wane ne manzon nan ai muhammadun sallallahu alaihi wa sallam ana nufin annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam to ga irin sifofinsa shi wannan manzon azizun alaihi ai shadidun alaihi ma anittum ai ma wata duk wani abin da zai wahal da ku hakan na sa cikin damuwa duk wata musiba da za ta shafe ku hankalinsa na tashi yana kasa nutsuwa yana samun ciwon kai duk lokacin da kuka shiga cikin wata musiba wannan shine حال النبي صلى الله عليه وسلم بجماعة الإسلام فمو مع الأمة المسلمون وكريم ويكوي دونا هذه زمن تو كان داموا دا داموا على الأمة إلى الأمة تصنش قد داموا كي ما كدي أوتوماتيكالي كانت شين داموا الأمة تصنش قد شين كالوتشي داموا كي ما شين داموا تصنش قد شين وتا مصيبة تريش اللازي أرشيشتك كي ما أبي يداميكا ko da bai shafi ka kai tsaye ba azizun alaihi ma harisun alaikum har yanzu shi harisun alaikum mai yawan son alheri ne gare ku yana so muku alheri annabi yana son al'ummarsa su wadata yana son al'ummarsa su yi imani al'ummarsa su bunƙasa kai ma a matsayinka na musulmi kada a ji ka kana layin waɗanda za a ce makwabcinsu ya sai sabuwar mota ka kasa bacci saboda haushi don me za a cewa ne ya yi sabuwar mota kowa ne ya gina sabon gida ka riƙa jin duka damu ina gaji wannan hali sai dai wurin shaidan ba daga wurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi sallallahu alaihi wasallam harisun alaikum mai yawan son muku alheri da dama haris mai yawan son muku alheri ba ma ya mai son muku alheri kawai ba mai yawan son muku alheri ai an tata du mai yawan son muku alheri mai yawan son ku shirya sannan bil mu'minina ra'ufur rahim shi ra'ufun ai shadidun rahma mai tsananin jin kai ne rahimun sannan mai son alheri ne bil mu'minina ga mu'minai yana so mu'minai alheri yana yawan jin kai ga mu'minai yana nuna tausayi ga mu'minai wannan shine halin wannan manzo manzo mai irin wannan hali bai kamata ku girmama shi ba manzo mai irin wannan hali bai kamata ku bi shi ba bai kamata ku taimaka masa ba ku yada da'awarsa ba inda hankali abin da ya kamata a yi kenan amma kamar da muka ce shi dan babacce yake ba ba barin mutane duk da irin wannan hali nasa sai da aka samu wanda suka fanɗare masa tun a makka yan wansa na jini da yan wansa wanda ba na jini ba bakkansa abu lahab wanda ma ‘ya'yansa biyu suke auren ‘ya'yan mata na annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya kyautata masa yana girmama shi babbansa ne lokacin da ayan nan ta wa an zira a shirata kal akrabi a surata shu'ara lokacin da wannan aya ta sauko aya surata shu'ara Allah maɗaukin sarki ya aiko Jibril da ita zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya manzon Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato kai wa ɗan uwanka na jini hashimawa shawa tattaro su ka gargaɗe su ka ce Allah ya aiko ka kada su yi kafurci kada su yi shirka su kaɗe ta Allah da ibada su bi ka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kuwa da sassafe ya yi kuwa irin ta al'ada domin a tara mutane domin a san cewa akwai wani abu akwai wanda ke son ya yi bayani ya sabawa saboda haka sun fito daga cikin da suka fito akwai babbansa abu haf bayan sun taru ya ce to ko yan uwana ƙwarai shawa hashimawa kun san ni kun san halina yanzu inda a yanzu din na in na gaya muku cewa akwai wasu makiya nan da suka laɓe nan wajen duwatsun nan suna dab da su faɗa muku za ku gaskata ne suka ce ai mun san dama ba ka ƙarya za mu gaskata ce to na tara ku ne domin in gaya muku ni mai gargaɗi ne gare ku Allah ne ya aiko ni in gargaɗe ku ku imani da Allah ku daina bautan gumaka ku bi ni zan shiryar da ku zan kai ku gidan aljanna abu lahab ya ce alihaza jama'atana alihaza da'autana tabban laka babban zai ce ah muhammad saboda wannan dalili ka tara mu ka fidda mu muna nan cikin gidajen mu kai kururwa mu fito muna tsammani wani abu ne wai wai Allah ne aiko ka tur da irin wannan matsaya taka Mufansa abu lahar kuma daga nan ya shiga adawa da shi shiga masa sharri abubuwa daban-daban ba shi kaɗai ba da mutane da yawa haka nan bayan ya koma madina inda aka samun munafukai ga alil kitab yahudawa ga kiristoci na najiran da sauransu haka dai aka yi ta fama amma kuma fa ga irin halinsa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum amma duk da haka ga irin abinda wasu suke sa da shi wannan kuma wani abin koyi ne ga mai da'awa masu da'awa saboda haka dama ba sharadi don ka kai mai da'awa ne kana gadara gaskiya kake faɗa kuma shikenan a ce duk kowa ya amince da kai a za ka samu masu sharri akwai wani mai dawa da ba a masa sharri ba a masa sharri za a ce ya faɗi abin da bai faɗa ba za a ce ya yi abin da bai yi ba zai yi magana a canza masa magana wannan sunar Allah ce cikin masu da'awa saboda haka kai mai da'awa ko kai mai tafsiri karbi gaskiya kawai ya ishe ka fa in anil imani duk idan suka ba da baya suka ki imani da kai ya muhammad in ji Allah kenan to faƙul ka ce hasbi Allah ai kafi Allah Allah ya isan ni Allah ya ishe ni la ilaha illahu alaihi tawakkalt babu wani abin bauta bisa cancanta sai shi kadai kuma a kansa na dogara ai bihi la bi ko ai bihi wa tuktu labi gairihi da shi na amince da shi na dogara da shi na yarda ba da wani sa ba wa huwa rabbul arshil rabbul Shi ne ubangijin al'arshin nan mai girma al-muhit bi jami'il makhluqat gadon al'arshin nan da ya haɗe ko da ya kewaye dukkan halittu gaba ɗaya qattahu bizikri li'annahu azamul makhluqati me yasa aka ce rabbul arshi ba a ce rabbus samawati ba ba a ce rabbul bihari ba da rabbul aradin da sauransu ba aka ce ubangijin al'arshi ba a ce ubangijin sammai ko ubangijin kasai ko ubangijin tekuna ko ubangijin duwatsu a domin al'arshi din nan shi kaɗinsa girmansa ya fi dukkan shi kaɗin girmansa ya zarce girman dukkan halittun nan da ka sani saboda kan in dai ya zaman Allah ya zamanto shi ne uh, ubangijin al'arshi min babi aula ya zamanto ubangijin tekuna ya zamanto ubangijin taurari da wata da rana ubangijin sammai da ƙasai ubangijin komi da kowa مالا يتي وروى الحاكم في المصدرك إمام الحاكم يارويت تكلتاتا سأل المصدرك أن أبي بن كاب لقى سهابي أبي بن كعب قال آخر آية نزلت لقد جاءكم رسول إلى آخر السورة حاكم يارويت تكلم مصدرك إن ستشيوات عرشين آية تسوء أتكين القرآن إذا لقد جاءكم إنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم waɗannan ayoyi biyu su ne ƙarshen abin da ya sauka na alƙur'ani haka ubay ibn ka'ab ya ce kamar da imam al-hakim ya ruwaito daga gare shi na ji lokaci yayi alhamdulillahi rabbil alamin eh tambayoyi sai abinda aka tara yanzu sai mu duba gobe sai a amsa abinda Allah ya ba da ikon mu amsa ko alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya taimake mu ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan kasa ta mu Allah muna tuba gare ka muna dawowa gare ka ka taimake mu ka taimaki kasar mu ka cusa wa 'yan kasar mu kishin kasar da kishin al'umma kowa inda yake yayi abin da ya kamata jami'an tsaro su nuna kishin ƙasa su yi abin da ya kamata masu mulki su nuna kishin ƙasa su yi abin da ya kamata talakawa su nuna kishi su yi abin da ya kamata Allah ka amsa mana wa'annan addu'o'i namu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk